dans l'évolution euh, de la situation aujourd'hui. Ta yanda lamarin ke wakana euh, yanzu, an lura da kamar kabilanci ne aka fi sawa euh, gaba wajen yawan aikata ta'addanci. Tunda in aka duba harin karshe ko in ce kisan gillar da ake ta aikatawa tun ranar biyu ga watan janvier. Mun lura da jama'a ne waɗanda 'yan kabilu sanannu su ne ake ta kai ma hari. Wannan yanayin na kabilanci a fannin tsaro abu ne wanda dama aka hango musamman a bangaren Burkina Faso sannan kuma a ƙasar Mali. A Nijar, abin na da damuwa Euh, c'est particulièrement euh, préoccupante. Dokta, a ganin ki don me yasa kungiyoyin 'yan ta'adda suke farma fararen hula da ba su ɗauke da makamai? Je pense qu'il est euh, important euh, A nawa ganin yana da mahimmanci a lura da hanyoyin da kowanne daga cikin 'yan ta'adda ke bi wajen kai ma jama'a hari. Euh, Misali waɗanda ke ikirarin suna da dangantaka da alkaida suna zoma mutane ne a matsayin masu son kare jama'a suke cewa sojoji ne suka kai ma hari. Amma su 'yan rukunin ita Islamic waɗanda su aka fi zaton sun yi kashe-kashen 'yan kwanan nan sun fi tsatsaura ra'ayinsu ga al'umma waɗanda suka yi kai ma hari musamman in suka ki biyar wasu daga cikin dokokinsu kuma su 'yan eta islamic suna da wani ra'ayinsu na daban dangane da masu aikin agaji suna ɗaukan su kamar wasu makiyansu ai su ne ma aka azama kisan gillar masu agaji na ƙungiyar acted a garin kure a cikin watan uku da gabata euh, kina tunanin horar da 'yan banga da hukuma ta amince zai iya taimakawa wajen murkushe tashe-tashen hankali a Sahel musamman a nan Nijar. Euh, Wannan abu ne mai yiwuwa kamar a ƙasar Burkina Faso da gwamnati ma ta ba su dama amma fa sai an ba su horo ta yadda za su tsare dokokin kariyar hakkin ɗan adam da kyau. Sai dai a Nijar kam tambayar ita ce ko gwamnati za ta kama ma wani shiri wanda al'umma ta yi.